وحفظا من كل شيطان مارد muka kiyaye sama ta duniya da taurari daga dukkan wani shaidan mai taurin kai mai fita daga da'ar Allah sai a jefe shi da su